kamar sauran kasashen duniya rikicin da ya barke tsakanin rasha da ukraine ya yi mummunan tasiri ga cinikayya da sarrafa alkama a najeriya la'akari da muhimmancin kasashen biyu ta fuskar nomawa da samar da alkama ga duniya a duk shekara najeriya kan sayi adadi mai yawa na alkama daga kasashen ƙetare domin amfanin yau da kullum tarzoma da ke wakana a rasha da ukraine kusan shekaru biyu da suka gabata ta haifar da karancin alkamar da kamfanonin fulawa na najeriya ke sarrafa su su mayar da ita nau'ikan abinci daban-daban hakan ce ta sanya hukumomi suka karfafa gwiwar manoman kasar su rungumi aikin noman alkama da nufin cike wani adadi na gibin da aka samu tuni dai manoman suka amsa wannan kira na mahukunta musamman a jihohin kano da jigawa sai dai manoman na korafi kan yadda suka ce kamfanonin fulawa sun yi burus da su dangane da batun fitar da farashin alkama a bana manomanmu sun sha wahala sun yi aikin nan ga wahalar man fetur ga wahalar kuɗi da aka ratso ciki yau wajen wata biyu kenan amma ba su fasa aikinsu ba to yanzu kuma kayayyakin nasu duk ko ina ya zo shi amma abin mamaki gidan fulawa hukumomin da suke sayan kayan kamfaninnika sun isi cewa kowa komai sun isi farahi kaya yana nan kamar an rasa ma yaya ma za a yi da alkaman nan ita alkama daban ce da kowane irin abinci kamfanin nukan gidan fulawa na najeriya su suke haɗuwa suke sayan kayayyakin nan domin su sarrafa su ta fanni iri-iri da mu manoma ne mu muna gona muna noman mu in mun gama za mu zo mu kawo gwamnati da kuma sauran shugabanninmu su suke haɗuwa da waɗannan mutane su shirya farahi. Alhaji Ali Yunusa ‘yan dutse kenan shugaban ƙungiyar manoma da cinikayyar amfanin gona a jihar Jigawa. Sai dai Alhaji Babangida Lamido wani mai kula da lamura a fannin hada-hadar kayayyakin abinci masu nasaba da fulawa ya ce kalubalen da manoman alkamar ke fuskanta ba zai rasa nasaba da sarƙaƙiya irin ta diplomasiya tsakanin ƙasa da ƙasa ba. Ita harkar alkama ita federal gamman ce take da hannu a harkar fiye a karkar alkama muna karɓo kaya daga amerika mu ko muna ba su mai alkama tana ciki hmm. domin abu ne sai an shiga hudda jakadanci da an cimma manufa A kan diplomasiya musamman akan harkar alkama an yi wannan abun lokacin baban gida an yi wannan abun da sai a yi noman alkama noman alkama na haka yake yiwuwa alkaman najeriya ce ba ta da kyau da ya dace kamfanoni su amfani da ita ko kuma yaya alkaman najeriya a cikin goma a duniya tana ɗaya daga ciki mai kyau ce kawai dai diflomasiya ce ta janyo wannan abin kawai ga ba to yanzu menene mafitar watakila waɗannan manoma mafitar wannan manoma a auna kayan su gwamnati ba ta asara musamman a gargona sai su sai da shi kamfanin duka an yaso mutanen wasu da shi da lokali za ta iya sayawa ta ba da shi kyauta ma amma a je a nemo iri iri na kamfani a yi wata ishora ishorar noma binciken masana ya nuna cewa kusan kowane gida a Najeriya na amfani da ɗaya ko biyu na nau'in cimakar da aka samar daga alkama a kowace rana. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.